ati taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa itrati wanda a darasin da ya gabata mun kawo ma'anan kalman itira a lugar larabci cewa na daga ciki dangin mutum ana ce musu ainihin wato itira din. amma in shi a da ki 'yan ƙungiya ne da suka tashi sai suka taƙaita kawai akan abin da ya shafi wasu nau'i na mutane suka ce su ake nufi su kaɗai ne ainihin wato itira to shine malam yake raddi ya kawo cewa fuska ta ɗaya fuska ta biyu to fuska ta biyun a ƙarƙashin wannan yace amma ya asaniduhum فكما يقول الحر الآملي وغيره من shi'a innahu laysa inda عند الشيعة أسانيد Aslan. wala yu'awwiluna na al-asanid yan shi'a ba su da isnadi ba ma sa dogaro kan isnadi har ma na kawo a nan gurin nace babban littafin su na hadisi shine usulul kafi babu wani malamin shi'a da zai iya faɗa maka cikakken tarihi na kule irin yadda ke da cikakkiyar tarjama ta al-Imam al-Bukhari ga inda ya taso ga inda aka haife shi nasabarsa sunan iyayensa ga malaman da ya karatu a gurinsu ga guraren da imamul Bukhari ya taka ya je sannan ga ɗalibansa waɗanda ya karantar mafi ƙarancin wanda za a nuna maka a sai maka yana daga cikin ɗalibansa akwai al’imamun muslim yana ɗaya daga cikin ɗaliban al’imamun Bukhari, ta irin wannan tarjaman ba za ka taɓa samunta ba ta kulai ni a gurinsu to shine malam yace alwajhu salisu fuska ta uku imamul ittirati wa alimuha ali bin abi talib radiyallahu anhu Imami shugaba na itiran nan sannan malamin ta shine ali bin abi talib wa ya'ti ba'dahu fil ilmi abdullahi abbas wanda zai zo bayan sa cikin ilimi shine abdullahi dan abbas habaru hadhihi al umma malamin wannan al umma alladhi kana yaqulu bi imamati abi bakr wa umar ali wanda abdullahi dan abbas ya kasance yana faɗa kuma ya tabbatar cewa shi a gurinsa sayyidina abubakar khalifa ne a gurin wato sayyidina wato abdullahi dan abbas haka nan sayyidina ali da in inkarin wannan matsala ba za ka ga duk hadisan da suke kawa su murde muguwa fassara suke wa hadisan amma ba wai hadisan ba ne suke haka bal inna ali ibn abi talib kai ba ma wannan ba sayyidina ali kansa sabata anhu ya tabbata a gurin sa annahu qala ya fada ya ce afdalu ba afdalun nas ba'da rasul ba'da abubakar wa umar mafifitan mutane bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abubakar ya faɗa a mambari a kufa har a littattafan shi'a ya ce ba za a zo da wani mutum ba yana fifita na akan abubakar da umar sai na masa bulala irin ta haddin cewa makareci ne wannan mutum shi yasa muka ce a cikin ƙuraishu shi ne mutum na farko da aka haifi 'ya'ya ya fara sa abubakar ya sa umar ya sa ainihin wato usman shi ya fara yin wannan to ne wani ke cewa wai ai wai suna ba wani abu bane don ya sa sunan Abubakar ya sa sunan Umaru ya sa sunan Usman maka ce mu a gurin mu inda tunda Allah ya ce mana bi salisimul ku ba al-iman wai Abubakar wai ba ma sunansa bane alkunya ce nace abinda bai sani ba miskini alkunya yana zama suna wani lokaci alkunya yana zama yana zama ainihin wato suna saboda ka yaje yi karatun bangaren abin da ya shafi larabci zai ga cewa daga cikin bangare na sunaye akwai ainihin wato alkunya to shine yake cewa bal sabata anhu inda shi'a annahu ya tabbata a wajen shi'a sai na aliya faɗa annahu qala ya ce wa ana lakum waziran khairul lakum minni amiran yace ne in zama waziri wanda zan zama mataimakin da zan bada da ma ya fi alheri a cini ne amir din ba wannan maganan tana cikin hajjul balaga hudu ba ta hamsin da biyar a rakam shafi na a tasa'in da biyu ya danganci nahajin balagan da kake da shi saboda maɗaba'a bugu bugu ne to kaga maganan a ce Allah ne na tsaye da na alƙarya ne eh? kuma ya sha faɗa a wasu guraren a cikin nahajin balaga da yawa ya yi magana eh, yana faɗa cewa wallahi ma kanin filki lafata daga batun walakin nakun da autumuni alaiha wa hamaltumuni alaiha ya ce wallahi ba na bukatar shugabanci ku kuka kira ni kuka ɗora min nauyin cewa dole sai na zama shugaba shi yasa lahazarsa ta ƙarshe lokacin da abdurrahman bin madam al da ya sauke shi da wuka da aka ce masa ala tusi ba za ka yi wasiya ba kuwa wanda zai zama khalifa bayan ka sai ya ce ma ausa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ai annabi bai yi wasiya ba a fahimta saban lantana ni in sai ya ce amma walakin idza arada Allah bin nas khairan idan Allah yana nufin al'umma da alheri sai ya ce a ala khairihim sai ya tara su akan mafi alherin su kamar yadda ya tara al'umma akan mafi alherin ta bayan annabin ya koma zuwa ga Allah shine na abubakar wannan ita ce maganar da shi sayyidina ali ya faɗa alwajhur rabi fuska ta hudu hadal hadisin misl qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kwatankwacin faɗar annabi ne ta taraktu fiku. na tafi zan bari a cikin kuma in tamassaktum bihi matukar za ku riko da shi lan Dillu abadan ba za ku bace ba har abada sai ce kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata wannan aka rajahu al-hakim fil mustadrak wannan wa fihi da'afun da ku ga ban sani ba na ku yana takhriji na ku bai da shi ku ya sa cewa a cikin sa akwai da'af rauni to muqaddara ma cewa hadisin bai inganta ba wannan da shi malamin yake ku da shi tare da cewa akwai malaman da sun ce hadisin ya inganta duk musulmi ko babu wannan hadisin ya yadda bin sunnar manzon Allah wajibi saboda ayoyin da suka tabbata a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana haɗawa sai ya ce abi Allah sai ya ce abi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan cantar da cewa wajibi ne abi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam misali in mun dauki kul atiullaha war rasul ku bi Allah ku bi manzan Allah fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin idan kuka juya baya to Allah baya son mutane kafirai ai wannan cakula atiullaha war rasul dalili ne cewa abinda yake nufi abi Allah din abi manzon Allah yana da alaka da bin littafin Allah da sunna aiko wanda ba wanda ya isa wannan musun sannan wa atiullaha ku bi Allah war rasul la'allakum turhamun wannan shi ma cikin suratu ali imran ne ku bi Allah ku bi manzon Allah Lallai idan kuka bi Allah kuka bi manzon Allah Allah subhanahu wata'ala zai muku rahama sannan ya ƙara maimaitawa ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ya ce atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum wanda mun kawo mun ce saboda su ulil amri ba irin biyayyar da aka yi ma Allah da annabi za a yi musu ba sai bai ce wa atiu ulil amri minkum ba sai ya ce wa ulil amri dan ya zaman to sharadin biyayya gare su kattaci karo da ta Allah da ta annabi shi yasa a gaba sai yace fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan an saba akan wani abu tanaza'atum fi shay'in nakira ce a siyaki na sharadi ko ma me to amma yadda abun zuwa ga Allah da Annabi kuma duk masu hankali sun yadda takadirin sa ne farudduhu ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallama to wannan yana daga ciki sannan Allah ya ƙara maimaita wannan a cikin suratul ma'ida da yace wa atiullaha wa atiur rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah sannan ku yi taka tsantsan sai yace fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina albalagul mubin idan kuka juya baya babu abin da ya zama wajibi akan annabi sai isar da sakon Allah sannan guri na gaba Allah ya ƙara faɗa a suratul anfali ya ce yas'alunaka ma za yus'alunaka anil anfali sai ce kulil amfani lillahi war rasul sai ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum sai ce wa atiqullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin sannan yace ya ayyuhal ladina amanu atiqullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa atiqullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin wannan duka yana nuna cewa abi Allah abi manzan Allah sannan ya faɗa a cikin suratun nuri ya ce ƙul a Laha wa a rasul fa'in tawallau fa'in na ma'alaihi mahun mila wa alaikun mahun biltu ka ce ku bi Allah ku bi manzan Allah idan kuka juya baya akwai abin da Allah ya ɗora wa annabi cewa shi wajibi ne isar da saƙon Allah ku kuma wajibi ne in ya zo da saƙo daga gurin Allah ku karɓa shi yasa sai ce wa in tuɗe ohu ta hatadu in kuka ba annabi za ku shi sai ya ce wa ma'alar rasuli illal balagul mubi sannan ya ƙara maimaita ya ce wa qimus salata wa atuz zakata wani gurin ma kawai sai ya ce wa atiur rasul la'allakum turhamun bai ma haɗa Allah da annabin ba sai ya ce ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wani wajen ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum ku bi Allah ku bi manzon Allah kada rashin bin Allah da annabi ya kawo muku lalacewar aikinku shi yasa za mu ga a maganar sadaka ne ya ce a ashfaktu an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa fa iz lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimus salata wa atuz zakata sai ce wa atiu Allah wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun sannan yace wa atiu Allah wa atiu rasula fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin wa'annan ayoyin ko su kadai ko ba wannan hadisin sun isa su zama hujja cewa wajibi ne dole a bi sunnar manzon Allah ballantana ma ga irin su fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum irin su wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi wannan duka yana nuna maka cewa wajibi ne bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce alaikum bi sunnati ku riƙe sunnata sannan <clears throat> wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnar kalifofi shiryayyu wannan sunnar kalifofi shiryayyu din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a riki sai yace addu alaiha bin nawajib ku kama ta ku rike da fiƙoƙinku fa amara bil addi alaiha bin nawajib sai ya umarni da a kama ta a rike da fiƙoƙi kun ga nan ya ce alaikum bi sunnati da koda wannan hadisin ai annabi yayi umarni cewa abi littafansa a cikin hadisi sannan ya umarni cewa abu sunnarsa ko kuwa wanda in ka hada zai baka bil alqur'ani dawa da bin sunnar manzon Allah wa qala yace ikkadu bil ladaini min ba'dikum kuyi da wa'annan guda biyu bayana abubakar wa umar abubakar da umar wa qala yace ihtadu bi hadi ammar ku shiryu da shirin amma wata masafu bi ahdi bin mas'udin sannan ku yi riko da alƙawarin abdullahi bin mas'ud sai ya ce wa ya dulla hada alal imamati abadan a nan gurin da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al rashi rashidina ai wannan hadisin yana nuna gayar rukun abin da suke kai na shirya ne ba yana nufin cewa shine hadisin da ke nuna cewa khalifofi bane da shi ne da da aka ce wa ta du bi hadi ammarin wa tamassaku bi ahadi ibn Mas'udin. ai da sai a ce shi ma ammar bayan annabi shugaba ne ko da sai a ce abdullahi dan mas'ud shi ma shugaba ne ولم يدل هذا على الإمامة أبدا وإنما دل على Anna أولئك abinda wannan yi nuna shine waɗannan ala hadiyar rasul suna kan shiriyar manzon Allah wa nahnu naqul mu ahli sunna kenan in jimala muna cewa inna itaratan nabi itara iyalan gidan annabi dangin annabi la tastami'u ala dalalatin abadan ba za su taru akan bata ba walakin man hum itratin nabi sai dai su waye itarar annabi yace karfa sanna zalika fi ma sabaka mun riga mun yi bayanin wannan cikin abin da ya riga ya gabata da me ake nufi da ainihin wato itara wanda ke biye da mu ya riga ya san wannan bayan da suka zo suka takaita shi akan mutum hudu ba a farko suka ce daga alimamu hassan sai husaini sai na na fatima sai ali shi ke da daga nan kuma sai suka zaɓi wanda suke so sai suka sassaka su wanda bai musu ba sai suka cire shi suka ci ya fita bai ciki allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan kenan to sai hassan sabi bincike na bakwai hadisu ali minni wa ana min ali ali daga waje na yake nima daga wajen ali nake Allah ya ƙara masa yadda ƙalu ɗan shi'a sun ce inna ƙaular nabi maganar annabi aliyun mini wa ana min ali ali daga wajena yake nima daga wajensa nake wala yu'addi anni ba wanda zai ɗauki wannan saƙon ya kai daga gurina illa ana au Ali ce ni ko ali sai suka ce dalilin ala anna aliyan huwa al-imam rasul wannan hadisin cewa sai na ali daga annabi yake annabi daga wajensa yake to yana nuna cewa lalle shi ya cancanta ya zama khalifa bayan annabi Muhammad malam yace wal jawabu amsa su dauka ko karansu ya kama nama ina eh bai kama ba هذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي wannan hadisin makiwayarsa akan abi ishaq as-sabi'i wa huwa mudallisun mashhur ne kuma shahararre gurin malaman hadisi tadlisin nasa yuktiru tadlisa an du'afa yana yawaita rufa-rufa dangane da marwaita masu rauni fa idza sarraha bit tahdisi idan yazo zai bada hadisi yace haddathani fulanu ko haddathana fulanu bit tahdisi fa hadithuhu sahih to hadisi ya inganta bal fi a'la maratib sahihi. kai yana cikin martaba ta kulula wajen tafi walakin al-kalama fi ma idza lam yusarr bi ta'lifi idan bai sarraha ba wannan sana'a ce ta ilimin hadisi muna da tadlisi suya da tadlisi na kaza da tadlisi na kaza ba kowane dalibi bane zai dinga bambance maka a ce maka haddasa na fulani da kuma haddasa ni an fulani ko ƙala fulanin da makamancin irin wannan akwai kowanne da kaji an ci an wane to wannan kalman an ɗin tana nuna cewa akwai matsala amma ba dole ka iya ganewa ba fa innahu yatawaqqafu fi qabul hadisi to me ya kawo hadisi bai ce haddasa na fulan ba yace qala fulan aw akhbarani wani an wani to akwai matsala qala abu isaqal al-juzajani yace kana qaumun min ahli al-kufa mutanen kuba sun kasance la tuhmadu mazahibuhum ba a yaban mazhabu su ya'ani a tashayyu hum ru'usu muhaddithil kufa sune manya-manyan malaman hadisin kufa misal abi isahar wal a'amash wa mansur wa zabid wa ghayrihim min aqranihim daga tsarin wa'annan ihta ihtamala nasu ala sirqi al-sanatin fil hadisi mutane sun ɗauke su akan gaskiyarsu a wajen ilimin hadisi wa waƙafu inda ma arsalu lokacin da za su saki hadisi da siga ta irsali sai malamai su tsaya lamma kafu Allah ya kuna makarijuha sahihan yayin da suke jin tsoron kada ya zamanto mafitar ta ya inganta ko bai inganta ba yace amma Abu Ishaq fara'a farawa an qaumi amma shi wannan Abu Ishaq as-Sabi din nan ya ruwaito daga mutanen da layi urafuna ba a ma san su ba walam yantash anhum inda ahalin ilmi kuma bai ma yaɗu ba abin da ya ruwaito a wajen malamai illa ma haka abu isaq anu sai abin da shi abu an ya ruwaito daga gurin wannan idan an duba za mu gani a nan ba na biyun tahazibu tahazib a mujalladi na bakwai ko na takwas shafi na 66 ibn hajar kenan ya kawo wannan magana wa ƙulu malam ce sai mu ce maka ko ali minan nabi wa nabi minhu fil ba wa nasarati aliyu daga annabi yake annabi daga ali yake wajen bi da kuma taimakawa zalika qala nabi an bi? to sai mu duba magani shin irin wannan kalman annabi ya faɗe ta daga wani wanda ba sai da na ali ba Shi ne abin da mu duba idan sun kafa hujja sun ce ma'anan aliyun minni wa ana ali ali daga waje na yake nima ma daga shi na ya zama shi na zama ni shi ta sa ya zama ya cancanta ya zama khalifa to sai mu duba magani bayansa. annabi ya taba faɗar irin wannan ga wani sahabi banda Shi ne ya ce an julaibib ga julaibib ne lamma faƙa fi gazuwar uhud gilabi irin wani mutum ne wanda yake daban dariya din nan e irin mai barkwancin nan sai sayan annabi ya ga bai shi ba sai ce a nemo mai shi da aka zo yakin Hudu aka gama wanda a kansa ne wata kisa ta faru ta wata mata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wani gida ya ce a nemo masa magana yarinyar da iyayen aka zo aka ce annabi ya turo akan magana ta su sun dauka cewa annabi ne ke santa ha an fara maraba sai annabi ya ce a ba shi yake so ba julaibibu yake so zai ba julaibibu yake so zai ba to da iyayen suka ji cewa julaibibu za a ba suka ce kai gaskiya inda julaibibu ne sai fa an duba ba ita kuma yarinyar tana cikin ɗaki tana jin san da iyayen suke tattaunawa tana jin sun faɗa ka ta fito ta ce wallahi in dai manzan Allah ne ya curo ya ce yana so ta auri wani wallahi ba za a mayar da ɗalibin manzan Allah ba aka zo aka yi auren so shi yasa kullum nake faɗa duk ƙanƙantar mutum in ya ce zai yi addini shi ne naka duk girman mutum in ya ce ba ruwansa da addini ka ka bata makanka lokaci a kai shi ka zo ka damu kanka ka ce siya ina ruwanka eh wanda zai yi ka kama shi ka ci gaba da tafiya wanda ba zai ba kanka za ka bata makanka lokaci yawa su manya mafi yawanci sai wanda Allah ya so ba harkar addini bane a gaban su ya akwai manya wanda Allah ya masa tawfiki harkar addini na gaban su wannan sai a rungume su a ci gaba da tafiya amma babban da ya nuna cewa shi bai da alaka da addini ba ita bacci a gaba ya zaka tsaya bata maganka lokaci hmm? to shine aka zo aka yi auren da aka yi auren an zo uda an gama kowa yana bincika dan uwansa a lokacin ne sai annabi ya ce ni kuma jalebi ba nake so a neman bangan shi ba shine yace unzuru ila jalebi qalu suka ce ma wajadnahu mun bincika mun bincika ba mu gan shi ba ƙala annabi ya ce ibhasu anhu fil ku je ku ci gaba da bincike cikin waɗanda aka kashe fa wajaduhu qad saqata ko da suka je suka same shi ya faɗi wa haulahu sab'atun min al-kuffari a gefen shi akwai kafire mutum bakwai fa akbarun nabiyyi sallallahu alaihi suka dawo suka ba annabi labari cewa qatala sab'atan kafin ya bar duna sai da ya kashe mutum bakwai wa qataluhu su kuma suka kashe shi to shine sai manzo Allah yake julaybu minni wa ana minhu ni na zama shi shi ya zama ni daga waje na yake nima daga wajen shi ne to sai ka ce musu yanzu da wannan hadisin shi ma julaybu khalifa ne ko kuwa aliyun minni wa ana min ali julaybu ko minni wa ana wa ana minhu wannan hadisi a kharajahu muslim fi kitab fada'il sahaba babu min fada'il jilaybi hadisi na 2482 da 72 anan nan imam muslim ya kawo shi to ba shi kaɗai ma hatta irin su abbas annabi ya faɗi irin wannan a kansu irin su jafar yayin sai da na'ari ai annabi kallon sama ya ce masa ashbata kalƙi ɗabi'a ta da ɗabi'a ka sun yi kama haka ya faɗa masa sannan akwai karatun da ina ganin na faɗa na lissafa mutum wajen guda goma sha uku wanda sha biyu ko wanda suka yi kamanci eh ya ɗauke to ina ganin ya dawo ne me yasa yake ɗauke a to ya ci gaba ya kamata ce wasu ɗin yana mutuwa ba da kai shi duba gani an fahimta yi Dan haka na kawo mutum guda goma sha biyu wanda suka yi kamanceceniya da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ta fuskar ainihin wato halitta wanda ita na na fatima tana ciki ko ne da al'imamu hassan yi wajen ɗari bisa ɗari da annabi ta fi kamanceceniya wato da alimamu Hussein ma'ana kamanceceniyar da Hassan yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ɗari bisa ɗari kamanceceniyar da alimamu Hussein ba haka take ba yana cikin wanda suke wannan kamanceceniyar to shi ne malam yake cewa fala zama min qaulin nabi bai zama dole ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallama walamma zakaran nabi al-ash'ariyin yayin da annabi ya ambaci maganan al-ash'ariyin kabilan banu musa a musa al-ash'ari bai kawo to ban san ko me yasa in yi a tuyoshe wani aiki da yawa ko dai na je na shiga wani guri ne ban sani ba yasa yake ɗaukewa duba haka ne yanzu an fahimta yi to su kabilan abu musa al'ashari da daddare unguwarsu idan ka ji tashin karatun ƙur'ani kullum da daddare za ka ɗauka sautin zuma ne ya taso ko kuma yanzu ne mutane ta za su kun dame su kun cika musu unguwa da hayaniya wani ma hayaniya zai ce wallahi ma ma karatun zai ce ba hayaniya zai ce a mutanen nan sun sun da mutane da hayaniya hmm? Allah ya samu dace to sai suka zo suna yin wani abu idan yanzu an shiga rashin kuɗi sai ya samu shugabansa mutum ɗaya sai ko ilani gaba ɗaya kowa duk abin da yake da shi ya kawo kamar yanzu malar sha'ibu yana da miliyan goma kai kana da dubu ɗaya mala ahmad yana da dubu ɗari wannan ma haka wannan yana da biliyan ɗaya ba miliyan dubu ba wannan ma haka wancan naira ɗari yake da shi sai an gama tara kuɗin kaf sai wata ruwayan take sai a zo a raba wuya daidai da daidai wata ruwayan ta ce a'a idan an zo rabawa akan duba yaƙi ne shinin hmm? yana kullewa sun kome sake kullewa in yaƙi ne ga wannan na aitar ko zai yi ka gane matsalar daga nan hmm? Me matsala a ai tun kafin a kunna din yana kashe kan shi. ok nan ko to to ne dai yana kenan an fahimta yi to idan aka zo aka raba wata ruwa ya ce a in an tara ma idan an zo raban za a kalli wa ifi bukata ne ta yi kai ka kawo miliyan goma wannan ya kawo miliyan ɗari wannan ya kawo naira dubu ɗaya amma idan an tashi kai matar ka ɗaya shi matar sa hudu yanzu ya fi ka bukata ko to in an tashi sai a ɗauki abin da ya fi nashi a baka tun da ya fi ka bukata misali ana iya ɗaukan yanzu naira dubu ɗari hudu a bashi tunda matarsa hudu kai da ka kawo miliyan goma misali sai ka koma da naira dubu ɗari tun matar kaɗai ka fi kaushi buƙata da annabi ya ji labari ya ce hummin ni wa ana minhu wayannan mutanen sun zama ni ma na zama su shi sa wannan sunnar wallahi tun daga kansa ban sake jin an ce ga wata al'umma da ta sake aiki da ta ba duniya ba za ƙara hu bai sake ɗauke ba mala ya ce wannan sunan ba za a sake yin aiki da ita ba to wallahi ne kungiyar da wannan wannan karatu yake eh to shine yace fala yalzamu min qawlin nabi bai zama dole ba maganar annabi an aliyin innahu ni wa ana minhu daga annabi ya faɗi wannan ya ce ana minhu shi daga gurina ya annahu huwa al-khalifatu ba'da rasulillahi wai ya zama to shine khalifa bayan annabi bal a ba daga tafi fi ta ittihad tariqati nabi wannan kaiwa ne makura wajen yabo wajen a nuna maka an samu wato haɗuwa wajen bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama wa Ali shi ma sai da na ali yana tsaye akan bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sake ɗaukewa ko? eh? ya ɗauka? yana yanzu? to wannan yana ciki sai ya ce والتزام علي رضي الله عنه آت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي له من النبي ذاك لزمت فينا علي قدار النبي sannan wa aliyu lahu min annabi annasab wal musahara sayyidina alkuwa ya san yana da musahara akwai aure sannan akwai nasaba babu wanda ya isa masa wannan akwai aure akwai nasaba walittiba'u akwai bi yana bin annabi wannan suratu sannan ya ba annabi gudunmawa wacce ayidu da kuma karfafawa wal qiyamu bi haqqillahi tabaaraka wa ta'ala da kuma tsayuwa akan tafarkin Allah walidhalika qala an-nabi ali minni wa ana min ali ali daga guri na yake nima daga gurin sa ya zama ni na zama shi ta hanyar an zama abu daya abinda nake kai shi yake kai Abin da nake kashi yake ba da gudunmawa a kansa bai da wata manufa in ba wannan ba ya zama ni ce da duk tarbiyyar da ike da ita ni na koya masa dan daga gurina yake to haka wa'annan mutanen wannan julebib din ai jarumtar da iya kashe mutum bakwai aka kashe shi waye ya dora shi akan wannan hanyar wa'annan mutanen wannan sadaukarwar da suke da ita su iya ciyar da dukiyarsu haka waye ya koya musu wannan sadaukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda ya koya masa ainihin wato wannan to shine abin da ke tafiya to sai mu tafi al-mabhasu sami bincike na takwas hadisin ne ashar imaman wannan hadisin na cikin hadisan da suke kafa hujja da shi yana yi kwa? eh? da nashi ne kake? ok to hadisin ina ashna ashara imaman a hadisul isne ashara imaman hadisan da ke magana akan cewa za a samu shugabanni mutum guda goma sha biyu wannan yana cikin hadisan da suke kafa hujja da shi to shine malam yake cewa yastadilluna suna kafa hujja kafiran da yawa bi hadisis ne ashara da hadisan mutum goma sha walahu alfazun iddatun yana da lafuzza masu yawa fi sahihaini wa gairi-hima a cikin bukhari da musulun na farko annabi ya ce yace suna ashara amiran za a samu shugabanni mutum goma sha biyu kullum min ƙunashin dukkansu daga ƙunashawa ƙunga a cikin hadisin babu ambatar sunayensu ko sai nan bai ce kullum min ahalibai ci ba cewa kulluhum min quraish wannan hadisi muttafaqun alaihi sahih al-bukhari kitab al-akam bab hadisi na 2222 wa sahih muslim kitab al-imara bab an-nas tabu'un li quraish hadisi na 1821 sanan hadisi na biyu la yazalu al-islamu azizan addinin musulunci ba zai gushe ba yana da buwaya ilis ne ashara khalifa matuƙar mutum goma sha biyu ne ke shugabanci kullum min quraishin dukkan daga cikin quraishawa suke wannan shi ma akhrajahu muslim fi sahih kitab al-imara babu tabun babun babun an-nas li quraish la ya zalu haza din azizan mani'a wannan addinin ba zai gushi ba yana mai izza yana mai buwaya ilis ne ashara rajulan matuƙar mutum goma sha biyu ne suke shugabanci sannan riwaya ta gaba layi zaluddinu ƙa'imar addinin musulunci ba zai gushe ba yana tsaye hatta ya kuna alaikum mai ashara khalifa har sai an samu mutum goma sha biyu khalifofi kulluhum tastami'u alaihi al'umma Dukkansu al'umma ta haɗu a kansu ba a yi saɓani ba to nan ne shine in a fiya aka samu imamiyya masu imamai guda nawa sha biyu su da mutane ba su sani ba ita kanta shi'a imamiyya masu imamai guda goma sha biyu ta kai shi'a ashirin eh ta kai kashi ashirin shi'a ce ta kasu ashirin da imamai guda goma sha biyu idan an zo daga kan sayyidina ali alhassan al'imamu husaini an zo kan ali zainal abidin da jafaru sadi to daga nan kan musal kazin ‘ya'yansa ce wata ta ɗauka cewa a'a wani a cikin ‘ya'yan wani shi ne imamunmu shi ne na kaza wata shi'a kuma ta ɗauka a'a daga kan jafaru sadiq wani a cikin ‘ya'yan jafaru sadiq shi ne imamunmu sai ka samu imamai sha biyu da sunayensu a tsarin wannan shi'a ba shi ba ne imamin sha biyu a tsarin wata shi'a amma dukkansu imamai guda goma sha biyu an fahimta a yi dukkansu ta kai wajen gida ashirin to idan Allah ne ya faɗa annabi ne ya faɗa ta ina ne aka zo aka samu wannan matsala ina ba ta an fahimta to shi ne malam ya ce wa bayanu zalika fi ma ya ati bayanin wannan cikin abin da zai zo nan gaba ya ce awwalan farko alhadisu fihi hadisin nan a cikinsa annad ne ya kuna azizan addini zai kasance mabuwayi fatarata khilafatihim lokacin khilafancin su sun mai zula hazal izzu sannan daga baya wannan izzu za ta gushi fa matal izzu wa matal zul to sai mu duba mu gani yaushe ne addinin musulunci ya zama yana da izza daga yaushe ne kaskanci ya fara shigo addinin musulunci daga yaushe ne a shi'atu ta su yan shi'a suna talan ya kone dino azizan abadan ba ma taɓa samun wani lokaci ba da shi addinin musulunci ya zamanto yana da izza fi khilafati man sabaka a cikin khilafancin waɗanda suka gabata sun ce ba ma taɓa samu ba eh? galibin imaman da suke magana sai ce maka ai a boye ta rayuwa to ina maganan isna ashara imaman kuma an ce addini zai karfi in ka tambaye su ka kawo aya cikin suratul nuri ka rafka musu ka ce wannan alƙawarin da Allah subhanahu wata'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika ko bai cika ba ka tambaye su za ka ji wata amsa za su baka wannan alƙawarin an cika shi ko ba a cika shi ba a suratul nuri ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ba ya ce wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati ba na yi wanda suka yi imani a cikin ku suka yi aiki mai kyau cewa la yastakhlifannahum fil ardi sai na ba su khalifanci a bayan ƙasa kamar stakhlafal ladina min qablihim kamar yadda na ba wanda suke gabanin su to wannan alƙawarin da Allah ce in an yi zai an taɓa samun wannan cikin al'ummar annabi kuma yaushe aka same shi kuma daga kansuwa ya fara aiki wannan alƙawarin in an taɓa samun kansuwa ke sa kamalul haidari da daga ta yi daga ya ce kai ba fa zai yi wa ba dole a dawo a faɗi gaskiya sahabbai fa su suka ɗauki addinin nan suka yaɗa shi ko'ina ya ce shi ya sa babu manhaji ya ce da yake da ƙarfi ya ce irin wanda ahli suna suke da kanshi ya ce kanshi ya ce wadan tsayawar da suka yi cewa za su bi ƙur'ani da sunna akan fahimtar alƙurun al-mufaddala ya ce ba yadda za a yi ɗan shi'a ne kamalul haidil ya ce ba yadda za a gane addini mai kyau aka yi watsi da wannan kurun ɗin da su suka yi ɗawainiya wajen yada addini a duniya ya ce ba zai taɓa yiwa ba ya sa ga duk wannan muka buga da shi sai ya ta bakin ƙala rawo ya a buga mana don iyayenka hmm. ka gani to shine sai yake cewa ka a'imma man sabaka bal kana a'immatuhum mustafil mustatirina khaifina za su ce maka a'a a immasu a ɓoye suke khaifina suna don tsoro ya ta'amalu na bittaƙiya suna aiki da taƙiya ne shi yasa fatawa ɗaya sai a baka amsa biyu sai ya ce maka imami ya yi taƙiya ne fatawa ɗaya bal ya rauna bal ya bal ya rauna annal amra kai suna ganin wannan al'amarin kana fasidan ya kasance ɓatacci ne zaman bakare wa umar a usman a zamanin abubakar da umar da usman bal inna aliyin indahum kai a gurinsu ba sai na alilan an yi zuhirar dinar sahiya bai ma samu damar ya bayyanar da addini ingantacce ba akwai ruwaya doguwa wacce ta zo cikin littafin tafsirin safi cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya rasu ya kira sayyidina ali sayyidina ali ya rubuta qur'anin gaske da aka ya zo wa abubakar da umar da shi suka ki karba to wannan qur'anin na gaske yana hannun mahadi eh da haka a jira mahadi zai zo da qur'anin gaske wannan ruwayoyin suna nan kuma muna da maganganun malamansu a wannan zamanin shi wannan ɗan tashin hankalin wasu kushin mari irin su abdul halim al-galsi sun ce duk wanda bai ma yadda ba cewa qur'ani akwai ziyada akwai ƙari kafiri domin ka a imma ka kareta masumai inna alaina lil huda sun ce asalin ayar ba haka take ba inna aliyan lil huda sahabbai ne suka canza ta wallahi haka suka ce ya aya take a wajen musulmi to sun ce inna aliyan lil huda haka asalin ayar take sai da na ali shirya ne shekaru da dama fa shekara wajen ishirin mun taba tattaunawa da wani dan shi a masallacin malam baku eh maka ce to wannan khalifancin da kuke da awa. kuka ɗauko sai na ali kuka ci ya fi annabawa daraja gashi a qur'ani mu ba Allah ya kira annabi Dawud ya ce ya Dawud inna da annaka khalifatan fil ard da an samu irin wannan nassin karar a Qur'ani ai da babu iskali kamar ka ce ina ma Allah ya kira sunan sai na ala Qur'ani da ya rasa ayar da zai kawo sai ya kawo mana wani fa'ana wa makanan aliyya wallahi ya ce wai makanan aliyya sai na alikin saboda jaki ne mai san abin da yake yau ba haka haka suke faɗa an gani inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana sai suka ce wa ala muhammadin ne akwai amma cirewa ake irin wannan yana nan burjit a cikin littattafansu ya yi yohan rasulu ballik ma'un zina ilaika min rabbika fi ali wa illa ta fa'al fa ma ballakta risalata wallahu ya asimuka min an-nas wannan yana nan cike cikin littattafan tafsirin waɗannan mutane wannan a tafsiri yake na faɗa a je a saurari program ɗin da ne lokacin da suka yi yin shege na ɗakko cewa ma hannun wasu da karɓi musulunci hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin kun ga ai ku tsaye ga Allah kuna masu masa da'a ko sai sai a'a hafizu ala salawati was salatil wusta a imma ake nufi wa qumu lillahi qanitin ba Allah za a'a imamai za ka tsaya kai wajiyya inna ala ihdal kubra ihdal kubra nadhiran min sun ce na na Fatima ita ce nadhiran lil bashar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar wa lisanin wa shafatai ko eh alam naj'al lahu aynayn shine al-hasan da husayn wa lisanin haka suke ma ƙur'ani malam daka sha mamaki wala in kana bin tafsirin ka ha ya ainin sadi kafin ɗin nan a ce maka karbala ne ayin karbala a haɗin a ce maka halakun itara ake ne yayin yawon ɗin a ce maka yazidi ɗan mu'awiya duka wannan muna da tafsiran malamansu da haka suke mu ƙura'ani to ta yaya za a addini ya zo zama wasan yara haka eh? shi yasa ai na kalubalance su na ce idan sun isa su zo su fassara mana ayat cikin suratul ahqaf wa wasaina al insana biwalidayhi husna hamalatu ummuhu min eh ko wada su kurha nace wallahi in suka fassara ayat ta fassaru sai zai su dawo su fassara ta da maganganun tabi'ai ba dai da maganganun a'imma ba saboda ruwayan da ke cikin usulul kafi al-burhan fi tafsir al ya kawo waya ta fi guda goma wajen ya fassara ayar sun ce tunda ake a duniya ba a taɓa samun wata mata ta ɗauki ciki ba ba ta san shi tilasta ta shi sai na Fatima ta ɗauki alimamu sai na ba ta san shi wannan yana nan a cikin tafsirinsa a rubuce sun rubuta wannan karatu to me za ka faɗa mana kuma eh kaga wani shaki ya zo ya ce maka wai ana rikici da 'yan ɗarika sun ce salatul fati ta adilu ta yi iri da ƙur'ani su dubu shida ko Ta sai ga wani shaki ɗan sha ya zo ya ce ka ce ya ali kawai daidai yake da ka sauke ƙur'ani sauka tare da annabi su dubu goma sha shida duk wannan bidiyon muna da su wanda suke faɗa da shi yasa zaka ga dole ahli sunna sai sun yi hakuri kowanne matsiyaci sai ya faɗa da ku da wannan mutanen cikin su kabba wanda Allah yake nufi ko addini a gaban shi a babu babu wallahi to shine malam yake cewa bal kana ya amalu bit taqiya a a gurin su sai da na yana aiki da taqiya ne fa mastada an yuzhira al-qur'ana sahiha shi yasa bai iya fito da qur'ani ingantacce ba wala mana salatat tarawih kuma bai hana sallar tarawih ba domin a gurin ɗin shi a sallar tarawih bid'a ne in baka san wannan baka sani yawa sallar tarawih bid'a ne a gurin ɗin shi sallar tarawih wala ahalla zawadil mut'ati shi yasa bi ainihin wato halatta auren mutu'a ba wannan shine ya zo mutum ya jirgi jikinsa wannan ba ba ne. amma sallah da an tabbatar annabi yayi kuma ga nassoshin qur'ani ta qumil layla illa qalilan nisfahu aw unqus minhu aw zid alayhi wa rattil alqur'ana ko amma sun ce wannan bid'a ne amma jibgar jiki ai malam an dade ana rena mu ta da ba nan kan titin suke biyawa ba a ta dukan kasa ana za a je Abuja sai an kamo sani a bata sai an dandana mai kudin shi da Allah an ba basiran mutane ta bace ba ya za wani yazo yana dukan titin nan yana wasu ya tafi Abuja sai ya ja kamo sani a bata sai ya dandana mai kudin shi eh? a to ai ma bunnin kudin zai da sauki a nan fa lokacin a bata fa kowa ya san waye a bata amma mutum ya zo titin nan yana ihu a kan titin nan wala wai wallahi sai ya tafi Abuja sai ya ji ya kamo sana bata sai ya dandana mai kuɗe shi <laughs> wani tsoho ya ce to wallahi yara dai wannan magana ta ku kaya kama da gizo gaskiya dan hankali bai kamata ya ɗauki wannan ba saniyan biyu an hadith ne fi hasan hadisi a cikin sababu iyakan cewa li adadil a'imma ga adadi na shugabanni bal huwa khabaru labari ne cewa annad ya kuno azizan waqta hukmihi cewa addini zai zamanto yana da ƙarfi lokacin da zai zamanto suna hukunci ina fatar an fahimta to a nan gurin akwai wata shubaha da mutanen nan suke kawo kun san mun sha fada mun ce imamai suna kawowa daga mutum na ɗaya biyu uku hudu har zuwa na sha biyu ko shi a imamiya wacce muke yi a nan ƙasar ita ce imamiya ita ne a shari'a jafariya ko wanda tana ainihin wato ƙarewa ne bayan shi aliman mahadi shi ne na sha biyu almahadi almuntazar ko ba shi ba ne shi ne na sha biyu to waɗannan khalifofin ai suna zuwa su wa mutane ƙarya sai su ce ai babu su a sunna kuma da gaske wani lokaci sukan samu sa'a idan sun samu ahalin sunnan da bai karatu ba galibi abin da ya fi shahara a gurinmu in an yi maganar khalifofi shine kalifofi guda nawa guda hudu alkulafa ar rashidu shine abin da ya fi shahara an fahimta yi eh? shine abin da ya fi shahara to kalifofin nan guda goma sha biyu a sunna akwai su ko babu akwai su mutum na farko shine abubakar ko sannan na biyu akwai wa umar sannan na uku usman na hudu mana da wa ali to na biyar shine hasan na shida ne wa ma'awuya to sai na bakwai shine yazid ko fa an yi saɓani saboda wannan hadisin ta kullum ta alaihi al al'umma sai suka ce a haɗe ciki ai annabi ya ce wanda za a haɗu ba a yi saɓani ba akan kilafancinsu sai suka ce to don mai za a cire shi ai ya zama khalifa sai maka ce naku don mai da aka zo daga kan jafaru sadi daga ɗansa kuma ya aka kuka yi saɓani ai akwai wannan saɓanin ai ya aka kuka saɓa saboda haka abinda aka yi ittifaki da ahalus sunna da su adadin cewa goma sha biyu ne amma ko littattafansu ba su yi ittifaki kan suna ɗaya ba sun sassaɓa wannan ne ya ja shi'o'in tararrabu wannan ne ya ja ita kanta imamiya ta kasu gida goma sha biyu saboda ba annabi ba ne ya faɗi sunayensu guda sha biyu in ko annabi ne ya faɗa me yasa ya faɗa aka saba mai shi kenan kawai in dai annabi ne ya ayyana sunayensu kuma gayar abin da annabi ya nuna cewa lokacin da wa'annan zai zamanto addinin musulunci yana da ƙarfi a wannan lokacin to idan ka bi haka zai baka cewa wa'annan mutanen daga farko har zuwa na ainihin wato goma sha biyu haka abin zai zama wanda mun faɗa mun ce a abubakar ko sewa sai umar sai usman sannan sai sai na ali to idan mun zo darasi na gaba za mu faɗe su duka guda goma sha biyu za ka ji su don ka riƙe su wata rana ko da ɗan shi'a zai bujuro maka da shubaha ka ce a ai ka san su nan sanannu ne wa sanannu ne ainihin wato a gurina nan su ne kalifofin da ake ainihin wato magana cewa annabi ya faɗi cewa za a samu kalifofi guda goma sha biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah subhanahu ainihin wato wata'ala wannan su ne abinda ake ainihin wato magana a kansu to magana ta ƙarshe shi ne malin yake cewa salisan na uku walayatul muntazir ila yawmil qiyama su a gurin su walaya ta mahdi al muntazir wanda wannan mahadin ƙarya suke lam yalid wa lam yulad bi haifu kowa ba wanda ya haife shi wallahi sun ce kuma walayan nan ta sa ila yawmil qiyama to fa mata yakunu izzu wa mata yakunu da'af to yaushe ne aka samu izin yaushe ake cikin rauni in ka ce an samu izza dan me ya gudu ya je ya buya har yanzu yana cikin kugu yana jin tsoron kar ya fito a kashe shi ko in ka ce yana cikin izza ya aka ya koyi in ka ce yanzu yana cikin rauni ne yasa ya shiga kogo to ina magana kuma izzar da annabi ce za a samu ina take saboda ka ba za ka taɓa samun addini mai cin karo da tufka da warwara ba irin addini shi Ya sa eh na <laughs> kudi yanzu yanzu nan za ka ga magana nan ka tafi can kuma sai ka ga an warware magana Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu Allah kuma ya sa mu ainihin wato dace abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ya fi mana wa bi eh? hadal qadri kifaya damu tashi rabi'an qaulin nabi kulluhum min quraishin yastab'adu ma'ahu annahu yuridu aliyan wa auladahu bal qala min walad isma'il lidda'iha ashi'a kadhalika bi anna a'immatuhum min da isma'il to damu ji ainihin wato wannan abinda muka faɗa da Allah ka ba mu lada mutane su hakuri mun rike su yanayin yadda karatun ya zo ne ya zo baka tatan akwai dan uwa malam ahmad da muke tare da shi akwai dan uwan mahaifinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa sunansa malam Musa Allah ya ji kansa Allah yi masa rahama sana akwai dan uwa malam Yahuza da muke tare da shi wanda ranar asabar din nan Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kan malam Yahuza Allah yi masa rahama Allah ka sa ya huta sana akwai malam da ya ce zai aurar da ‘yar sanar ranar juma'a yana buƙatar addu'a cewa Allah ya sa a yi wannan aure a sa'a, Allah kuma a sa a yi a sa'a, eh fitintinu da rigingimu irin na auren zamanin nan Allah ka tsari ko kuwa to sai magana ta ƙarshe mun riga mun gama wannan autu sako ne amma ko ya shiga ba ko maganar munazara da wancan almiskinin na Maiduguri ya je ɗauko wannan na san wannan suke bibe social media sun san hayane da ake ta to an bincika lokacin da na faɗa na ce in an samu ya yi wata munazara ba ta wuce goma ba ashe gaba ɗaya ma munazara kwaya ɗaya taɓa yi a rayuwar shi a wancan lokacin da yake ya rena mahmud yusuf shugaban boko haram ya faɗa da bakinsa ya ce da ya tashi zai je tattauna da shi ko takarda da biro littafi da maudu'i bai sani zai je tattauna amma yanzu musa zai na sa sharaɗi sai an cika kala sannan zai tattauna so muna faɗa ma na farko wayannan yaran da aka tuturo suke ta ihu anil yamini wa anil shimali dama da hagu ba ta su ake ba matsalar ta wuce su ta malaman su ake na biyu Shi ne. wanda suka damu daga cikin yan uwa cewa abinda yake cewa a karanta a karanta da mu zo mu karanta matsalolin da ya ayyana littattafai madarij salikin na ibn al-qayyim a ilamul na ibn al-qayyim amma ina so su sani ko an karanta ba zai yadda a zauna ba walau ruddu la adu limanu fa anhu innahum lakazib ko da za a dawo billahi lazi a karanta ƙarya suke gobe sai ya kawo wani sharadin so muna faɗa masa da ire-irensa su yanzu wannan duniyar da ake ciki ta karatu kamar yadda suka ce wai ni ne wanda wahabiyawa suke ji da ni ni ne mara kunya cikin ni ake turowa oho ko me kuka faɗa amma dai ina faɗa musu cewa tun da ya riga ya cika baki ya ce wai a kamo ne a gaggauta nemo ne <laughs> shi ke nan sau ba tana idan jalil baru a farsun ta ta ka amin himaru shi ke nan kan dillan da maka haɗu za ka gane dawa in kai baka sanni baka tambayi wanda suka sanni mu wannan dagar da wannan rigima za wala da din ni na haka mahaifiyata ta haife ni kuma tun da na taso a kanta Ya sa. kwanaki malam bakar maɗaci ya ji ya sa bakin shi akan wani abu tare da ganin girmansa da nake to ire-iren ku dama ku nake jira ku fito a sahara ba waɗannan ƙananan yaran da kuke turowa ba zo su ta hayaniya galibin su neman suna suke yi su dafa ka a hango su shine abin da mafi yawancin suke na da ka mutane su yaƙi wannan ƙananan yaran ba ta su muke yi ma ta malaman su muke yi dillan da wani a cikinsu ya fito na damkai to za su gane cewa da gaske matsalar tafi karfinsu ai shi ya san yadda muka da yayin shi inda a ce zan yi girman ka ni ne kamata in yi takabburancin ki na fi karfin in zauna da kai don na tattauna da yayanka amma ban yi ba yayin shi da ya fito a program na ɗaya da na biyu da na damtsuyan shi na masa tambayoyi guda goma kowace biyar biyar tun daga ranar da ya gudu na biyu har yanzu ba na tsammanin ila yawmil mata zai ƙara dawa yi program din da ya san zan bugu waya wallahi ba zai yadda ba Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka wannan shine sakon saƙonmu da haka idan manya manyan akabira mujrimi haɗin sun fito to muna nan muna jiran su dan su ne daidai mu amma ba wa'annan yan ƙananan yaran da kuke turowa ba suna hayaniya dama da hagu gefe da gefe wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته